auren su auren su da wani sai wane shi soyin ya samu tangare da ako ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin saurara ne wato wani tunani sai in ce ki kara gode wa Allah da ya kawo miki miji a lokacin da wanda kike so yake ƙoƙarin gudun ki Allah shi ne abin godiya. fais mutumin kirki ne, kuma insha Allah zai sama miki farin ciki. Na lura, duk da mutum ya rasa masoyinsa, dole ya dinga shiga damuwa kala-kala. Ban sani ba, ko nan gaba zan iya samun farin ciki a rayuwata. Me zai hana farin ciki kuma Faiza? Yanzu ne ma za ki samu farin ciki. Domin aure za ki yi. kuma gidan miji za ki tafi kin ga ko insha Allah kina tare da farin ciki saboda shi aure gaba ɗayan shi farin ciki ne kuma na tabbata yi yana son ki sosai kuma iyayen shi ma ki duba irin soyayyar da suke nuna miki kin ga ko insha Allah za ki samu farin ciki a gidansu so shi ne burin dukkanin masoyi. Duniyar masoya girma gare ta kun sani tabbas akwai faɗi. Aji aji cikin ta kowa a nasa ɓangaren yake kauɗi. Kaso aso. Kaga abin da nake gani. ta Asma'u ta aiko min jibi jibin nan za a yi bikin fa'iza. Jibi? Jibi. Kaga wannan ya tabbatar maka daman ba su yi niyan baka ba. Sun shirya komai daman yaudaran ka suke yi ba su yi niyan baka ba. Kaga yanzu gashi abin ya tabbata. Shi ne wai yanzu ta aiko min da goron gayyata. To a gaskiya ni ba zan je ba. Me yasa ba ke ce ba? saboda ta yi haka ne don mu je ta ci mana mutunci. Ba haka ba ne, bai kamata kike zuwa ba, kuma bai kamata ki bari wannan abin ya taɓa zumuncinku ba. Ki je musu ku ci gaba da zumuncinku kamar yadda ake. Kawai dai abin da nake ji a zuciyata shine har yanzu ina ji cewar zan iya mallakar fa'ida har yanzu lokaci bai kure min ba. in za su jira ka shekara biyar ɗin ba dai za su jira ka shi kenan amma in dai ba za su jira ka ba ba za ka auru fa'iza na gode Allah da Allah ya sa nema yaro na ya zama mai arziki na fi so ka sa hankalinka a wurin aikin nan Ka ba za ka tafi da ɓacin rai ba ana so in ga ka tafi da ɓacin rai Junaidu, ka kwantar da hankalinka. kar ka manta kwana biyar ya rage maka kai wannan tafiya kuma bai kamata ka tafi da bacin rai ba ka kwantar da hankalinka ga yara nan za ka samu 'ya'yan masu kuɗi ma a masu kuɗi ma wanda sai ka zaɓa ma ka darje wanda kake so ka kwantar da hankalinka Salam alaikum. Wa alaikum salam. A'a, anti Amina, ya kike gani na kamar baki sani ba? A'a to, na sani ko ke ma lokacin da aka yi abun makara kika yi baki taho da wuri ba kika ce bari ki zo ki na ki kara in ke? Ni ba wannan ya kawo ni ba ni zumunci kawai ya kawo ni. To ai na tunanin ke ma kin zo zaki tishi ne. Saboda abin da anti ta yi ai mu ba ma ce komai ba sai dai mu ce mun gode saboda ba mu yi tunanin haka daga gurin anti ba da kanta a matsayinta na babba wai ta zo ta taso sau yara a gaba su zo su yi rashin mutunci hmm. Allah da ya kyauta ba anti amina kamar yadda nake da fa'iza ke fa kin san yadda muke da fa'iza ko duk garin nan za su taru su muku rashin mutunci da duk rashin mutuncin da aka muku kin san ni dai ba zan iya muku rashin mutunci ba ko ko abin da ya faru da a ce ni a gidan nake hakan ma ba ta faru ba to a ne da kanta ta kai wannan abin, kin ga ko ba abin da za mu ci gaskiya da ni ban ji daɗin abun da aka muku ba sai dai in ce ki hakuri ba komai yanzu kina nufin da gaske fa'izan aure za a mata kuma ba yaya junaidu za ta aure ba Ƙwarai ma kuwa, don yau ma ran kamu kenan. Yau kamu za mu tafi. Kin san idan wani ya ƙi ka da yini, wani kuma sai ya soka da kwana. To yanzu ina fa'izan take. Fa'iza tana ɗakinta na wucin gadi. Don na san nan da gobe ta bar shi kenan har abada. To shi kenan, wala na je na same ta kafin na fito na gaida umma. Yeah. <laughs> 没意思呀。 Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam Junaid. Ina ne ya kai? Lafiya lau. Ya ga zuwan cicin magani kake a gida yaya? Lafiya lau. Ok. Ina sajida Mata na. Ina to dole ne wai sai na yi magana ah mutum baya son magana dole sai an sa shi magana shikenan ta tafi gidan bikin abin da ke so ki ji kenan ta tafi bikin fa'iza <laughs> to ai na sani Junaid ina so ka gane wani abu ka tsaya inda ake ƙaunarka ina ta buɗe maka kofa ya kamata a ce ka gane ina na dosa amma sai wani garbage in garbage out kake then tana kai kanka inda su ba son ka suke ba ya kamata ka gane cewa ni nake son ka janet ya kamata ka kulla alaka da ni ba shi da amfani yin kulla alaka mara amfani kamar ya bata da amfani alaka ta da ni da kai bata da amfani ya kai ka san ta da amfani kin ga malama kin gama ki fice ki bani guri hmm. kanka ake ji kuma da kai da ba kai nan gidan mu ne inda zan je wallahi oke haka kika so Ki kwana a gida. Wanka ake ji? Ban gida Ya gari? Lafiya ƙalau. Na yi mamakin da na dawo na tarar da gidanmu yadda ya zama. Ni ma a cikin mamakin nake. Ko dan mu bai kamata a ce gidanmu ya zama haka ba. Yanzu kina nufin da gaske auren za a ki. Kamar da ƙasa. don yanzu ma haka an jima kaɗan zamu mu shirya mu kamu yanzu ma na tabbata an bata san kin zo gidan nan dan da ta san kin zo gidan nan idan kika koma gida sai kin fuskanci matsala daga gurin ta don haka ki tashi maza maza ki je ki ɗau takalmin ki ki tafi gida tun kafin mutane su zo su taru su ga kin zo gidan nan wata matsala kuma ta sake faruwa Tashi tashi maza. Eh, shi soyin ya samu tangare da ako ina. Ido ya ba zai yi kuka ba. Kowa ya sani a tarihi ana faɗi. Shi so bai kamar kiyayya ba. Kenan duniya da ta na rabu ne. Bai manta da kuma tashi da Allah ki je ki wanka ki canza kaya. Kan mutane su zo su fara taruwa su ganki a haka. Kai an ta amina naga ke ma ko shirya an baki ba. A'a karki da ni. ai mun girki muke yi ke kuma kin san duk wanda ya zo ke yake fara tambaya kin san amarya an santa kuma ake kallon ta kin san amarya da farin jini tashi da Allah ki je ki ci wanka maza ki canza kaya tashi tashi ki ko shirya ma biki ba amma kin san kin san muna daga cikin masu girki ba matsala mu je Assalamu alaikum. San zuwa. Yaushe kika zo gidan? Tun ɗazu na zo mun sajira aka ce mun bata nan wai sun tafi wajen bikin fa'iza. Kai! Da ma kin zo ne tare da ke muka je gidan bikin nan. Ku haɗu da su sajira ku ci musu mutunci. Wani abu an ka miki na Kin ga abin da suka yi mun? Hm. Ƙawayen fa'iza suka zo suka sa mu a gaba suka danga surutai mijinta kyakkyawa ga shi da kuɗi duban da aka zuba mata gwalagwale ai inda shi ne, da ba za a samu ba haka suka ci min mutunci Allah ya sa ni na haifa tana can tana cashe musu kamar yadda ya biyo ni gida ya cashe mu na je suka wulakanta ni to ni ma tawa na cashe musu a can Allah ya rage wa aya zagi kam. Tabbas dan ba da ni aka je ba. Ai da ina ji ba mamaki ma kama su da wa'annan kawaye kama su za ku ku na kaɗa musu duka. Allah ya rufa maka asiri da baka je ba. Ka ga mijin nata inda ka san kulɓa amma suke ta wani tutiya mai kuɗi ne kyakkyawa mai ƙarya suke yi. Na gan shi. Kai in kai kuɗi bai fika kyau ba bai fika ƙuruciya ba ka gan shi ma baka gan shi ba. kai in kai kuɗi ai sai an ganka an sake ganin ka in Allah ya da kai ma sai kai kuɗin nan sai mun taka neran nan yanda suke zancen gwalagwalai ba gwalagwalai ba har gwalagwala ma sai mun yi shi to yanzu haka kuma kan mamaki suna maganar wani arziki arziki kana auren shi ta kilkashin tsiya gare shi wallahi sai ga arzikin duk ya lalace da wanga muni ba mu mora Zarban hmm? arzikin wata kuma shi din sai kiga Allah zai arzikin Allah haɗa shi da mace ta gari mai ko mai irin suna na haka sasarar ya suna yi haka

Kuma tafiya? Wallahi mu ma tafiya za ni. To, ku din ma duk yayewa za a yi ke da. To, za ku tafi? To, ku gai da gida. To, ku gai da gida. Ku Gai da gida, ku ce ina gai da baban da ku. Allah ya saka da alheri. Mun gode. Allah ya nuna mana na ku ƴan mata. sai kuma mun dawo. Mu ma wucewar za ku yi? Eh, wucewa za ku. yi. To, ku gai da gida. Yar auta. Ki ce wa maman naki ai dai sai dina kuma ko? <laughs> Eh, eh, eh. Shi kenan. gida. Allah ya albarka. Za a yi mana wasu dila. Eh wallahi. To dama ai haka ne. Ai dama taron bikin in aka yi shi aka gama kowa watsewa kuma yake yi ya kama gaban shi ya tafi shi ko? Kenan dama an yi an gama. Wallahi. Sai dai kuma amma akwai wani abu. Hmm? Dan wallahi wallahi abin da rabu ta min a cikin gidan nan ba zan taɓa manta da shi ba. Amma fa kun san halina wallahi sai na rama duk wannan rashin mutuncin da wulakancin da suka yi wallahi sai na rama shi saboda ni ba a ɗauka bashi ban ba wallahi tallahi um aiki shi ne ke damunta wallahi ba dan gurin biki bane ba gurin taron bikin nan ba wallahi da ba rama kaɗai zamu ba kai har duka sai mun haɗa musu kai ke an ta amina me na ki ai ni nan ni kadai na ishe ta wallahi to shi Junaidun ma da me ya fi Faiz din ma haka ne gashi ma katan da ma dakata duk abin da zaki yi Junaidu uwa uwana ne to umma kin ji mhm. sannu har wani kare Junaidu kuma kike yi yau ye lauya to duk abinki dai duk abinki ne dai da tsakaninki da Janaidu yau ne zuwa gobe yarinya dole ki tafi gidan mijinki to umma ni bari in zo in tafi ke ma wucewa zaki da yake so umma sun yi gaba ni ma wayan ka eh gari ki bi su gaskiya ne eh, eh. to umma sai na dawo to shikenan Allah ya kai ni amma ki zo da wuri saboda kin san yawa yana da kyau a ce ke ce gaba gaban ana gani sarkin fushi dai ba sallama le ta rabu da ita ita fiye ki da abin da ne gobe ne zuwa jibi ba Janaidu ba ko wane ne ma take magana dai gobe ne zuwa jibi dole ta shiga ɗakin shi. Shi ma dai abin da na ce kenan. Shi kenan. Allah shi gyara ɗakin ki dan na san yanzu ka saka ce ki. Eh, shi soyin ya samu tangare da a ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba.